السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو قوتا من البركة وتر رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da uku ga watan tara dubu biyu da takwas muna na a cikin suratu saba'i za mu tashi aya ta talatin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا waɗanda suka kafirta alkufrul akbar suka fita daga musulunci ko ma ba su shigo ba kwata-kwata mun ce alkufru fil lugha at-taghtiyatu wa sitru wastilahan adamul imani billah to waɗanda suka kafirta suka ce lan nu'mina bi hadzal qur'ani lalle ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'ani ba suka yi amfani da lan harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin nu'mina fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi alfathatu zahira ala akhirih wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu nahnu suka ce in dai mu ne har abada ba za mu yi imani ba bi hadal qur'ani da wannan alqur'ani ma'ana ba za su yi imani da wannan littafi da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda aka sa masa suna alqur'an alqur'an a harshen larabci yana daukan ma'ana guda biyu imma ma'khuzu min qara'a ya qara'u qira'atan ko min qara'a ya qara'u qar'an alqar'u yana nufin aljam'u alquran qara'a ya qara'u qira'atan yana nufin tala ya tulu tilawatan shi ƙur'ani sha karatu ne ba a gajiya da karatunsa alherinsa ya isha al'umma ta ko'ina shi yasa aka ciro shi daga tattararren littafi shine ma'anan ƙar'u ko kuma daga rubutaccen littafi sha karatu a fassarar malamai suka ce alƙur'an huwa kalamullah almunazzal ala khatimi anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi wa ma'anahu al-manqulu ilaina tawaturan al-muta'abbadu bi tilawatihi al-maktubu min awwal surati al-Fatiha ila akhiri suratin nasi. nas wannan shine ƙur'ani. maganar Allah ce wacce ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya fidda mutane daga duhu ya maida su zuwa ga haske mun ce qur'ani an saukar da shi akan abubuwa ko saboda abubuwa guda bakwai na farko dan ai imani cewa qur'ani maganar Allah ne kuma sakon Allah ne da ya ba manzon Allah ya kawo wa bayan Allah Allah ya ba manzon Allah ya kawo wa bayan Allah domin su bi Allah su huta da wayo Allah shi ne qur'ani sannan kuma littafi ne da ake son a karanta shi a koyi karanta shi da ka'idodinsa littafi ne da ake son a san ma'anarsa da fassararsa don a san yadda za a yi aiki da shi littafi ne da Allah ya sauka don a yi aiki da shi duk labarin Qur'ani gaskiya ne duk hukuncin Qur'ani adalci ne littafi ne da ake neman tsari da shi ta hanyoyin da shari'a ta tsara kuma ake neman magani da shi ta hanyoyin da shari'a ta tsara ta amince da haka wannan littafi bai kamata a ce ba za a imani da shi ba wala billazi baina yadayhi suka ce haka nan ba za mu yi imani da sauran littattafan da suke wato gabaninsa ba an ce bai ne daihi ma'ana waɗanda suka gabace shi kenan kama taura da injila da zabura da suhufi ibrahim wa musa suka ce duk yadda da su ba to Allah ya ce to me zai faru a ranar alkiyama tunda sun ki bin qur'ani Allah ya ce walau tara da za ka ga idh zalimuna lokacin da azzalimai mawqufuna ababan tsayarwa inda rabbihim nan gaban Allah subhanahu wata'ala yarji'u ba'dhum shashin su yana mayarwa alƙaula Faɗan nan ta jayayya da musu ila ba'azin zuwa ga shashi shashi yana jayayya da shashi iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا mutum zai ci jiya sai ce ya kai cona ya asarata ina ma na bi annabi Muhammad sallallahu alaihi ina ma ban rike wani akan tafarki ba tun yana wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir suka ce lalle da muna ji ji na karɓa ko muna hankalta hankalta ta biyayya da mu kasance cikin wuta ba to shine Allah ya ce shashin su zai mayarwa da shashi jayayya alqaul anan yana nufin jayayyar da za su yi yaqulu allazina stud'ifu sai waɗanda aka raunata su su ce wato talakawa kenan da mabiya lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai waɗannan Allah ya kira su istud'ifu wannan kuma istakbaru shi talaka a cikin rauni yake shi kuma shugaba a cikin fankama yake da girma da isa da takama da nuna jiji da kai to su allazina su sune talakawa wanda dama an raunata su a ban ƙasa ba su da hali ba su da girma ba su da ƙarfi za su faɗa lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai laula antum in ban da ku da kuka batar da mu lakunna mu'minina lalle da mun kasance muminai lalle da mun yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mun yi imani na gaskiya wa qala allazina sai su ma shugabannin masu tsaurin kai su faɗa lillazina stud'ifu ga waɗanda aka raunata su ɗin talakawa da mabiya ɗin a nahanu sadadnakum anil huda yanzu mu ne muka kange ku ga barin shari'a mun hana ku zuwa wajen wa'azi mun hana ku jin wa'azi ne mun hana ku ɗaukan wa'azi ku yi aiki da shi kawai za ku ce mu ne me muka yi muku ba da ja izja'akum bayan gaskiya ta zo muku mu ne muka hana ku ku bi ta bal kuntum mujrimina kai kuma dai miyagu ne me yasa da ku ce kun ƙi mana za mu yi muku dole wa qala allazina stud'ifu sai dai talakawa din har yanzu ba su gamsu da amsar da shugabanni suka bayar ba suka faɗa lillazina stakbaru ga waɗanda suke masu jiji da kai da takama da fankama da nuna isa a ban ƙasa masu ƙasai ta tsiya suka ce bal makarun laili makircin dare ne wannan hari da rana mana kun ƙulla mana makirci a cikin dare da cikin rana iz yayin da ta'amuruna na kuke umartan mu an nakfura billah mu kafurce wa Allah wa naj'ala lahu dadan kuma mu sanya wa Allah kishiya mu ce akwai wani da ya cancanci bauta bayan Allah ko mutum ko aljani ko mala'ika ba kun ce mu yi haka ba wa asarrun nadamata Allah ya ce suka ɓoye nadama kowa ya sunkuyi da kansa ko kuma asarru suka bayyana domin asarru yakan zo azdad ko bayyanawa ko ko koyewa kamar yadda muka bayani a can bayan suratu hud lamma ra'aul azaba lokacin da suka ga azaba ta kewaye su ta kowace fuska waja'alna al-aghlala Allah ya ce muka sanya kukumi muka sanya sasari muka sanya mari fi a anaƙin kafaru a wuyan kafirai mari shine wanda ake sawa a ƙafa shi kuma kukumi shine wanda ake sawa a hannu amfa kenan shi kuma sasari shine wanda ake sawa a wuya to ga izil aghlalu fi a'naqihim was salasil fil hamimi yushabun fil hamimi thumma Nari, nar yusjarun Allah ya ce izil abunan nan aghlalu ga ga mari mari shine na kafa ko shi kuma ankwa sasari shine na hannu shi kuma wannan tsakumi shine na hannu ko wanda ake hada da hannu da kafa shi kuma sasari shine wanda ake sawa a wuya amfa kuma wanda ake sawa a hannu kaga an daure su ko ta ina kenan ba wajen gudu hal yujzauna hal anan bi ma'ana ma ai ma yujzauna ba a saka ba a saka musu ba a yi musu sakayya ba a ba su sakamako illa bima kanu ya'malun sai da abin da suka kasance suna aiwatarwa na kafirci wal jaza'u min jinsil amali kama dinu tudanu tunda sun yi kafirci to sakamakon kafirci shiga wuta iza ulika al-hukmu ala al-wasf yadullu ala illiyati zalika al in aka ce an shigar da kafiri wuta saboda kafircinsa ne in an ce an shigar da mumini aljanna saboda imaninsa innal abrara lafi na'im limaza libirrihim wa innal fujjara lafi jahim limaza lifujurihim in kaga an gina hukunci akan sifa to sifa tana da tasiri akan hukunci na'am وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند لنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية ba mu aika ba a cikin wata alƙarya daga cikin alƙaryoyi min nazirin mai gargaɗi illa ƙala muturafuha sai majiya daɗi manyan gari sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna lalle mu mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi na gaskiya manyan mutane masu jin daɗi dama su ne suka fi kangarewa gaskiya don suna ga kamar zuwan gaskiya ɗin ƙwato ‘yancin talakawa ne gaskiya ake so a tabbatar a kau da ƙarya a tabbatar da adalci a rushe zalunci a tabbatar da tauhidi a rusa shirka a tabbatar da sunna a rushe bida'a, a tabbatar da ilimi a rushe jahilci sannan a ɗaukaka martaba waɗanda ake zalunta ta yadda kowa zai daidai da kowa a wajen shari'a da wajen hukunci da wajen daidaito to manya ko ba sa son wannan shi yasa masu jin daɗi a gari manya-manya to su suke fara ƙaryata manzanni su ce su yarda da abin da aka aiko su da shi ba wa qalu suka ce nahnu aktsaru amwalan mu ne muka fi yawan ƴaƴa fiye da ku nahnu aktsaru amwalan mu ne muka fi yawan dukiya fiye da ku wa auladan mu ne muka fi ku yawan ƴaƴa dama abin takama kenan a duniya yawan ƴaƴa da yawan dukiya ilamu annama alhayatu duniya la'ibin wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa fil amwali wal auladi kama sali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra zuyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تنينا دوكي يسا دعيا ينسى شكرا suka ce to mun fi ku yawan dukiya mun fi ku yawan ‘ya'ya wa ma na hannu bi mu'azzabina don haka mu ba waɗanda ake yi wa azaba ba ne in dai dukiya za ta amfani mutum to za mu fanshi kanmu da kuɗi in kuma 'ya'yan mutum za su kare shi to 'ya'yanmu za su yi mana gata sun ɗauka an ba su kuɗi ko an ba su 'ya'ya son su ake yi kul Allah ce ka faɗa inna rabbi yabsutur rizqa Allah ta'ala mahalicci na yana yalwata yana shimfiɗa yana bayar da arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga damar ba shi arziki ko da ba shi da imani kuwa wa ya ƙadir wani kuma Allah yana ƙuntata ya taƙaita arzikinsa liumfik zu sa'atin min sa'atihi wa man a alaihi rizquhu wanda aka ƙuntata arzikinsa ya zamo ɗan kaɗan fa amma muftalahu faƙadara a alaihi rizquhu Allah ya ƙuntata arzikinsa fa yaqulu rabbi a ahanan sai ce Allah ya wulakanta shi to Allah ta'ala ya ce walakin na aksaran nasi sai dai mutane da yawa ba su san cewa ba wa mutum kuɗi kawai ba alama ce ta Allah yana son sa ba sai yadda zai kashe kuɗin a ne Allah zai so shi in yi amfani da kuɗinsa ya taimaka wa kansa da 'ya'yansa da matansa da iyayensa da danginsa da marayu da talakawa da gajiyayyu da masu ƙaramin ƙarfi ya dinga amfani da dukiyarsa wajen neman yarda Allah to anan ne dukiyar za ta amfane shi amma tara ta da taskace ta da ɓoye ta da aje ta wannan ba zai amfana maka komai a wajen Allah ba sai yaya ka samu yaya ka kashe to shi yasa Allah ta'ala ce ta mafi yawan mutane ba su sani ba in an ba su kuɗi ko an ba su mulki sai su ɗauka ƙaunarsa ake yi wa ma amwalukum Allah ta'ala ya ce dukiyarku ba ta zamo ba wala auladukum haka ‘ya'yanku ba su zamo ba billati tuqarribukum wacce ta kasance za ta kusanta ku an ce allati yana koma kan dukiyar ne shi kuma nasa mausul ɗin ai zina su kuma shine mahzu ma'ana dukiyarku ba za ta kusanta ku ba wala auladukum billazina yuqarribukum kuma ma'ana dukiyarku ba za ta ƙara muku kusanci ga Allah ba don kun mallake ta sai dai kun taimaki addinin Allah da ita wala auladukum haka yawan ƴaƴanku in ba na gari bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza mata insanu in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin yad'ula idan mutum ya faɗi ya mutu ayyukansa duka sun tsaya sai dai in ya bar sadaka jariya ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi asibiti ka yi gidan marayu ka ɗauki nauyin wasu ka sai ƙur'anai ka raba ka yi gada ka sa ri ka yi rijiya duka waɗannan ayyuka ne da za su ci gaba da cin moriyarka ka ka ci gaba da cin moriyarsu ko ka mutu au ilmin yuntafa'u bihi ba'ada ko ka yada karatu ka yada ilimin da ake amfani da shi ko ka mutu au waladin salihin ko kuma ɗa na kwarai kenan ɗa in ba na kwarai bane ba zai amfani babansa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce takamakku da dukiyarku da ƴaƴanku billati tuqarribukum bata zama wacce za ta kusanta ku ba inda na a wajen mu zulfa ku ƙara kusanci da ibada ma'ana ba abin da zai kusanta ku ne ku samu rabo da daraja a wajen Allah ta'ala ba azurfa yana nufin qurba wa manzilatan kusanci da kuma samun alfarma da matsayi a wajen Allah ƴaƴanku ba za ku su kanta ku ku samu daraja da kima a gurin mu ba illa man amana sai wanda yayi imani da Allah wa amila salihan ya kuma biyar da aiki na kwarai akan imaninsa fa'ula'ika to irin waɗannan masu imani da aiki na ƙwarai da ikhlasi akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi wannan su suke da sakamakon ninkin baninkin man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanadila man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu afan kathira waɗannan su Allah yake ninkawa ninkin ba ninkin wanda suka ba Allah rance da wanda suka ciyar da dukiyarsu aka yada addinin Allah da waɗanda suka taimaka marayu da talakawa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabili ciyar da maraya ciyar da talaka ciyar da iyaye ciyar da dangi taimaka masu ƙaramin ƙarfi da masu ƙaramin galuhu da waɗanda suke cikin larura na makanta ko na kuturta ko suka rasa sana'a a taimaka musu su ma su samu aikin yi su daina bara ƙasashen laraba in ka je sai ka tarar da babban malamin da ke ba da fatawa makaho ne shek ibn baz ne da duk mai ba da fatawa ƙasar saudiya makaho ne wanda ya wakilce shi zai ke ba da fatawa a duk ƙasar gaba ɗaya makaho ne su can makahon ba irin namu bane da za ka koya ma baiti biyu na ishiriniya ka kama ka faɗa wani ka tafi bara a'a gani za a yi tunda Allah ya toshe ma ido ai bai toshe ma basira ba to sai a koya maka ilimi zaka ga da katira da furofesoshi dukan su makafi malamin da yafi kowa iya khutuba mai ratsa zukatan mutane a duniya makaho ne kishk makaho ne Sheikh Umar Abdulrahman shugaban kungiyar da ta kowace girma mai kishin addini a duniya aljama'atul islamiyya shugabanta makaho ne sura ka su can makafi zaka gansu da wani profesa makaho dakta makaho ko ka ganshi da wani babban kamfani da karatun makafi da ilimin makafi haka guragu da karatunsu bai bayu da karatunsu su ma su samu abin da za su taimaka wani ba kullum a kashe musu zuciya su ma ana ba su ba akwai irin wannan masana'antun da ake yi musamman don koya ma irin waɗannan nasu karatun da tasu sana'ar da za su sai ga sun dogara da kansu su ma suna aiko da taimako maimakon su ma a basu to irin wannan duka al'umma tana rayuwa in ana taimakawa kowane al'umma tana tashi faulaika lahum jaza'u dhi'fi wannan su suke da sakamakon ninkin ba ninkin bima amilu ai saboda abin da suka aikata na yin imani da Allah da kuma bin manzan Allah wa hum su aminuna suna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya fil gurfati a cikin bedroom ɗinsu a cikin aljanna wallazina yas'auna fi ayatina Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kasance suna yin aiki don su rushe ayoyinmu mu'ajizina suna ga za su tsere mana to ba za su tsere mana ɗin ba ula'ika fil azabi muhdaruna waɗannan ana bujiro da su zuwa ga azaban Allah kuma ana ɗanɗana musu ita suna jinta Kul ka gaya musu inna rabbi yabsutur rizqa Allah ta'ala mahalicci na yana buɗaɗa arzikinsa yana yalwata shi yana ba da shi Allah shine mai hannun kyauta da baya tsayawa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abin da ke hannunku zai kare na hannun Allah baya karewa wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu babu wani abu face taskarsa tana hannun Allah wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum amma muna saukar da shi daidai gwargwadon bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku ne talakawa a wajen Allah Allah shine mawadaci abin yabo in ya sha yuzhibukum sai ya tafi da ku wa ya atibi bi khalqin jadid zo da sabuwar halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba da haka wanda Allah ya dora shi akan hanya yana taimakon addini to ya gode wa Allah ya ci gaba da yi kuma wannan rahama ce ta Allah da bai sa ka can kaje kana kashe dukiyarka a hanyar da bata dace ba Allah yana yalwata arzikin saliman ya sha'u ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa min ibadihi daga bayinsa wa ya ƙajiru lahu kuma yana gwargwadawa wani arzikinsa ya zamo bai da yawa ko kuma shi ɗin a yalwata masa yau a kuma ƙuntata masa gobe ka samu yau alhamdulillah ka rasa gobe ka yi haƙuri. wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar min shay'in na wani abu duk abin da kuka ciyar na ko menene shi yasa aka ka na kira fi siyaƙin na fai ummu jami'a ma yunfa shin ciyarwa ta wajibi ce ko ta mustahabi ce ko ta halacce Ciyar wannan ƴaƴanka ka ciyar manzo Allah ya ce hatta ma ta ja'ala fi fimra'atika hallomar da matarka take sawa a bakinka ana baka lada ruwan wanka ruwan wanki sabulu omo mai wani ya ce ina da kuɗi mai zan da su ya ce ci da kanka ina da wasu ci da iyalanka ina da wasu ci da danginka ina da wasu ci kaza ya ce yana daga cikin mutum ya wulaƙanta ƙasƙanci mutum ya wulaƙanta waɗanda yake ciyarwa da haka iyalanka su fara ƙoshi sannan sai ka fita da shi waje ka ba mutane kakka zo waje kana ta kyauta kuma gidanka ana kuntace ana cikin halin ƙaƙanuka yi fa huwa yukhlifuhu Allah ta'ala shi yake mayar da abin da mutum ya ciyar to ta wace hanya Allah zai mayar din nan shine malamai suka yi kauli hudu wasu ka ce anfaqtum min gairi israfin wala takatirin. da abin da kuka ciyar a cikin sa babu ƙauro, babu kuma israfi ba barna to Allah zai mayar muku da shi da ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wanda in suna cewa ba sa kwauro kuma ba sa mammako ba sa kankamo sannan kuma ba sa israfi da sakin hannu su yi barna to malam sa'id bin jubair yace su ake nufi za a wa? wani yace amma an faqtum fi ta'atihi fa huwa yukhlifuhu fil akhirati bil ajri abinda kuka ciyar a taimakon addinin Allah Allah zai mayar muku ranar alkiyama ta hanyar ba ku lada mai ninkin ba ninkin ba dole ne dan ka ciyar yanzu sai ka ga sakamako yanzu yanzu ba ai da kowa sai kama ciyarwar wani abin a lahira za a je ma wani bala'i za a ture ma wani sai akan ƴaƴanka ma zaka ga wani aikin alherin da kai akwai waɗanda suka yi ta aikin alheri sai abin ya yi tasiri akan 'ya'yansu, suka zamo na ƙware suka taimaki addini malam sudi ya faɗa wannan ko ma an fil khairi wal birri fa huwa yukhlifuhu abinda kuka ciyar a alheri da kuma abinda kuka ciyar a tafarkin nagarta Allah zai mayar muku da shi ko a duniya ko ya aje muku shi a lahira ji malam ibnu sa'ib wa annal insanu qad yunfiqu malahu fil khairi wa la yara lahu khalafan abadan mutum zai iya ciyar da dukiyarsa a tafarkin alheri amma bai ga an mayar masa a nan duniya ba to abin da ake nufi za a ajiye masa shi a lahira fa huwa khairu wa huwa khairur raziqina Allah ta'ala shine mafi alherin dukkan masu azurtawa in ma Allah ya sa wani ya baka to ya baka ne shi ma bayan Allah ya bashi so da haka bayan bayan wani wani balarabe ya koro raƙumansa zai kai kasuwa masu yawa sai aka ce liman hazal mal sai ya ce lillahi fi yadi dukiyar wace ce yace ta Allah ce ya sa a hannuna to kaga wannan yayi hankali na'am wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika ثم يقول للملائكة أهؤلاء أنهم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير الله سبحانه وتعالى يتوى ويوم كأنبتا مسران التاشي أقبان الله يحشرهم جميعا الله زي تترى سوية تاشيس قباكي لا ثم يقول للملائكة sannan Allah ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun yanzu waɗannan gare ku suka kasance suna yin bauta shi ma mala'ika yana makyarketa an ce kai aka bauta mala'ika cewa ba ni ba ne ban sa shi ba eh, ƙalu sai mala'iku su ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka kamar yadda aka kira annabi Isa a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik to su ma mala'iku za su ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka Allah anta waliyuna kai ne majibincin mu kai ne mahalicinmu kai ne mamallakinmu kai kake gudanar da mu kai kaɗai ka cancanci bauta duk kalman wali ta shigar da wannan min dunihim ba waɗannan kangararrun ba bal kanu ya abuduna aljinna sun kasance dai suna bautawa aljanu amma ba mala'iku ba aktharuhum mafi yawan mutane masu shirka bihim mu'minun sun yi imani da aljanu shi yasa Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum adu mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim bar riki alkawarin ku ba ya ku mutane ba za ku bauta wa shaydan ba haƙiƙa maƙiyi ne a gare ku mai bayyana ƙiyayya ku bauta mun wannan shine tafarki madaidaici walaqad adalla minkum jibillan kathira shedan ya halakar da dandazo tawaga bataliyoyin mutane afalam takunu ta'qilun shin ba za ku hankalta ba yana ta halakar da mutane to aljanu mala'iku suka ce ba ruwanmu ba mu muka ce su saba Allah ba aljanu suka bi can suka yi bautar su rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd suka ce shashin mu ne ya ji daɗi da shashi da su da aljanu da mutane fanɗararru fal yauma Allah ya ce to a wannan rana al'innan ta tashin alkiyama ce la yamliku ba'duhum li ba'din naf'an don suna cewa akwai al zihini, zihni al huduri da al-ahadu zikri to ana cewa wata rana ce sananniya da aka santa la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an shashinku baya mallaka wa shashi amfani ba wanda ya mallaki ya amfanar da wani tasarara shi yasa aka kashi na kira fi yakin na fayi ba kada ko ɗan hikun nan ko tasarara irin kura ajihu din nan babu ba mai shi alkiyama wala darran haka ba wanda zai iya mallakar tun kuɗe maka cuta wa naqulu lil ladzina zalamu Allah ya ce za mu faɗa ga waɗanda suka yi zalunci az-zulmu wada'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi kalman zulmu ahal salinsa yana nufin naqasu tawaya yasa Allah yace ce atat ukulahum wa lam tadhlim minhu shay'a ai wa lam tanqus bata tauye ba az-zulm yana nufin mumatsalatin fil haqqi aw fi'lu ma yadurru al-insan ɗayan biyu ko ka cinjewa mutum haƙƙinsa ko ka aikata abin da zai cuce shi a nan zalunci yake kewayawa to shi da amanan az-zulmu wal akbar ne shine kafirci wal kafiruna hum zalimun inna shirka la zulmun azim sun yi babbar shirka ce wacce shine zalunci zuqu azaban nari ku dandana kaga kafin a je ciki za ce ku dandana fa zuqu falan nazidakum illa azaba eh shi yasa mutun yayi sauka ya ce yayi zuku in kai gudu baka ka dan dana qur'anin je baka iya shi sosai ba ko sai a ce yayi saukar zuku ma'ana yayi saukar dan ɗanɗana qur'anin kawai ya wuce to zuku za a ce ku ɗanɗana azaban nari azabar wuta allati kuntum biha tukadzibun wanda kuka kasance kuna ƙaryata babu wuta domin duk wanda ce ba tashin alkiyama yace ba wuta to ƙaryata wuta kuma tunda annaru haqqun wal jannatu haqqun kace ba wuta ka zama kafiri in ka ce ba wutan lahira wa iza tutla alaihim ayatuna Allah ya ce idan ana karanta musu ayoyinmu na alkur'ani ba a faɗi mai karantawa ba saboda a zamanin annabi shi yake karantawa sahabbai suka karanta tabi'ai suka karanta gashi mu ba muna karantawa in ana karanta musu ayoyin Allah bayyanannu a fili da suke kira zuwa ga adalci da tabbatarwa da Allah haƙƙinsa na kaɗaita shi da bauta da bin manzan Allah da girmama iyaye da mutunta su da ba mai haƙƙi haƙƙinsa da rashin zalunci da koyar da tausayi da rahama da jin kai da haɗin kai da girmama juna ƙalu sai su ce ma haza illa rajulun wannan mai karatun bai zama face mutum ne fa kawai ya akulu min ma ta'kuluna minhu wa yashrabu min ma tashrabun a wani gurin suka ce yana ci kuna ci yana sha kuna sha in wa illa rajulun bihi jinna mahaukaci ne ma yuridu yana nufin an ya suddakum ya tsare ku ko ya kange ku amma kana ya abudu aba uku gabarin abin da iyayenku maza suka kasance suna bautawa su mata kullum ba a sawo su ba ja amma ya abudu ummahatukum inna wajadana ummahatuna su ba a kawo su sai ya ce inna wajadana aba'ana wa suka ce ma haza wannan ƙur'ani ɗin ko wannan manzan bai zamo ba illa ifkun face ƙiran ƙarya ne muftaran da aka kago shi wai ƙur'ani ƙire ne kuma ƙage ne kun ga sun yi tuhuma biyu sun tuhumi ƙur'ani sun tuhumi manzon Allah duk wanda kuma takazibur rasul ko takazibu ma ja'a bihi rasul wannan kufurin ne akbar yukhriju sahibu min al-milla wa qala allazina kafaru Allah da yana ta kafirta su kun ga wannan shine kafirci orijinal. duk wanda ba ƙur'ani ne kafirta shi ko ba manzo Allah ne kafirta shi ba zai zama kafiri ba duniya ta tashi shi yasa shaykhul islam ya ce. inna takfira wat tafsiqa wat tabdila wat tabdi'a haqqun ila wa rasulihi Wala la yajuzu li ahadin an yahkuma ala ahadin bil kufri aw bil fiski aw bil bid'ati aw bil isyani illa bi nassin min Allah wa rasulihi cewa wani kafiri ne wani fasiki ne wani dan bid'a ne ba haƙƙin kowa bane a duniya na Allah ne kawai da manzansa baya halatta wani ya kafirta wani ko ya fasikantar da wani ko ya ce wani dan bid'a ne sai in ya wa nassin Allah da manzansa karara ya zama hukuncin na Allah ne ba naka bane shine kawai to shine yace wa qala alladhina kafaru kaga wanda Allah ya ce maka kafiri ko ai kafirin ne ko wannan kafircin ba irin na ba ne. Da fir'auna ce da yace wa annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirina yanzu annabi Musa minal kafirina ji fir'auna fir'auna ne yake raba kaulasa wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce lil haƙƙi ga gaskiya lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu in haza in dinnan bi ma'ana ma ai ma haza wannan ba komai bane illa sihirun mubin face sihiri ne kuma a fili wai sihiri aka yi musu oh wai qur'ani ne sihiri wa ma atainahum min kutubin Allah ya ce to me yasa suka ce sihiri ne kuma suka ce annabi bai faɗi gaskiya ba shin mun ba su wani littafi ne wa ma atainahum Allah ya ce mu ba su ba min kutubin daga littattafai ya suna ha da suke karantawa ba su da wani littafi da suke karanta kafin zuwan annabi balle su ce sun auna da littafin su sun gano ƙaryar qur'ani ta wace hanya suka gano ƙaryar tasa wa ma arsalna ilaihim qablaka kuma gabanin ka bamu aika musu ba min nazirin wani mai gargadi ba a samu wani manzo a maka ya zo da littafi ba kafin manzon Allah manzansu na farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qur'anin su na farko na ƙarshe shine alqur'ani to Allah ya ce ba aika musu manzo ba ba aika musu littafi ba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kazzaba allazina min qablihim waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata abinda aka aiko wa manzanni wa ma balagu mi ishara amma Allah ya ce ba su kai ɗaya bisa goma ba na ma atainahum abinda na basu in aka auna na da da na yanzu to na da ɗin ba su kai ɗaya bisa goman abinda aka ba na yanzu ba ko na yanzu ba su kai ɗaya bisa goman abin da aka ba na da ba na dukiya da 'ya'ya ko na yanzu na da ba su kai ɗaya bisa goma na hujjojin da aka ba na yanzu ba na yanzu sun fi hujja da yawa an ba su hujja hujjar da aka ba su su imani ba ta kai ɗaya ta wato waɗanda aka ba su wanda suka gabata ɗaya bisa goma ne kenan wanda bai imani da annabi ba ba wani annabin da zai imani da shi a duniya domin ya fi kowa hujjojin da za a gaskata shi to Allah ya ce ba su kai shi da aka yi fassara uku akan ni ishara ɗin ai aka ce kafiran maka ba su kai ɗaya bisa goma na abin da aka ba al'ummatan da suka gabata ba na ƙarfi da dukiya da tsawon rai ji jamhuru ko waɗanda suka gabata ba su kai ɗaya bisa goma na abin da aka ba mutanen maka na hujjoji ba da dalili ko waɗanda suka gabata ba su kai ɗaya bisa goma na godiyan abin da aka ba su ba ma'ana Allah ya baka abu to godiyar da kai masa bai kai ɗaya bisa goma wani abin da ya baka wa ma bala gumi ishara shine ɗaya bisa goma an ce shine mafi kankantar nisba da ya zo a cikin alkur'ani mafi yawan adadi a cikin alkur'ani shine dubu ɗari fa arsalnahu ila mi'ati alfin to babu wani adadi a cikin alkur'ani da ya kai dubu ɗari in dai rakam ne sai dai bi gairi hisab bi gairi hisab amma in dai adadi ne dubu ɗari shine mafi yawa to mafi kankanta kuma shine wannan mai ishar ɗaya bisa goma ai akwai ɗaya bisa takwas tumuni akwai ɗaya bisa shida thulus sudusi akwai ɗaya bisa hudu rubu'i akwai ɗaya bisa uku sulusi akwai biyu bisa uku sulusani akwai rabi nisifi wanda ya fi kankanta shine one over ten shine anan fakazzabu rusuli Allah ce suka ƙaryata manzannina fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya zamo a kansu wace irin danka ne musu ya ya na wato gama da su ga baki ɗayan su na'am qul inna ma a'idukum bi wahida an taqulillahi masna wa quradakum mata tafakkaru ma bi sahibikum min jinnah إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله تعالى يتشوى من زنس محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل كفتاوى وأنن كافرين سكي جايا دكوي إنما كدي أعظكم ina muku wa'azi ne ina ku kuma ina muku wasiya bi wahidatin ai bi kalimatin wahidatin da kalma kwaya ɗaya ita ce la ilaha illallah in ji malallai su ya rawaito daga mujahid ko ta'atullah ina muku wa'azi ne fa ku ba Allah in ji ma'abi daga mujahid ko kuma ina muku kira da kalma ɗaya ita ce an taqumu lillah ku tsaya saboda Allah ku yi tunani masana ku karkasu biyu kowa je shi biyu ya tunani yanzu dan Allah Qur'anin nan a ce ba gaskiya bane manzon nan a ce ba gaskiya bane mun rayu da shi mun girma da shi mun san rayuwarsa bai taba ƙarya ba bai taba cin anama bai taba kaza ba to wai asalin manzancin ne duka ƙarya ko ku shi wannan ne mai ƙarya wai duk littafin da Allah ya sauka ba daidai bane ku ko wannan ne ba daidai ba in ban yadda da shi ba to ya aka waɗanda suka yadda da annabi Musa bayan shi ma zuwa ya ce Allah ya aiko shi da attaura da aka yadda da shi me yasa aka masana bibibibiu wa furada kuma kowa ya ware shi kadai sun mata tafakkar sannan ku tsaya ku yi tunani ma bi sahibukum min jannatin wannan abokin naku da ke zaman gari ɗaya da ku ma bi sahibukum min jinna babu taɓin ka da hauka game da shi nun walƙalami wa ma yasturun ma anta bi ni'imati rabbika bi Wanne wan najmu idha hawa ma balla sahibukum wa ma gawa Allah sam bai tabu ba bai bace ba ko yana nan akan daidai in huwa illa Nazirun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zama ba face Nazirun? mai gargadi ne lakum a gare ku baina dai azabin shadid kuma akwai azaba mai tsanani a gaba in kuka saba masa za ku gamu da ɗanɗanon azaba a gaba gare shi yana ɗauke da bayanin da duk wanda ya saba mar ta wuta jahannama zai yi kuma ka gaya musu ma sa'altukum min ajarin abinda na tambaye ku wani abu na lada fa huwa lakum yana gare ku akwai wani lada da na tambaye ku da ke gare ku ce a bani ladan wa'azi in ajriya illa ala Allah lada na yana wajen Allah ban ce duk wanda zai zo wa'azi sai ya yanki ticket sai ya yanki receipt sai ya samu gurin zama sai ya biya eh, yan sawun gaba yan first class biya kaza yan sadi class biya kaza ba ko ana yankar rasi a wajen wa'azi ba abin da yafi wa'azi arha ka gani a talabijin ka ji a rediyo kuma ka zauna ba mai koraka amma yanzu da bal ake yi fa sai kaga yan yan saman nan kudin su daban yan can daban yan can daban yan can daban ana buge wani ana tura wani ana karya wani amma ana ta dogo a shiga ciki kawai dan a gaban kafata da roba akan wannan sai a kashe mutum kafata da roba ta shiga cikin roba shikenan in ajariya kace lada na bai zamo ba illa ala Allah face a bisa Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko ni ma as'alukum alaihi min ajr in ya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahidun kuma Allah ta'ala shaida ne a kafsa komai ya ga komai ya san komai a gabansa akai komai kuma rana alkiyama amma ba ka da shaida to Allah da shaida don yan a gabansa kai kul ka gaya musu inna rabbi haƙiƙa Allah ta'ala mahalicci na ya ƙazifu bil haƙi yakan jeho gaskiya yulƙin ruha min amrihi ala man sha min ibadihi li yunzira yawm talaq absa manzanninsa bil haqq da gaskiya allamul guyub shine Allah ta'ala masanin abin da ke fake ya san inda ya kamata ya ajiye manzancinsa Allahu alam haisu yaj'alu risalatahu Allahu yastafi minal mala'ikatu, rusulan wa minan nas Kul ka gaya musu in dalaltu idan na ɓace ta farki Kul ka gaya musu ja alhaƙu gaskiya ta zo shine Alƙur'ani. Kul ja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana Ka kace ja alhaƙu gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul batilu albatilu ana an fassara shi da shedan ma'ana shedan ba zai iya farar da halitta ba wa ma yu'idu ko ba zai iya dawo da halitta ba ko al-batil an fassara shi da gumaka wa ma yubdi'ul batil gumakan da kuke bautawa ba za su iya farar da halitta ba wa ma yu'idu ba za su iya dawo da ita ba ko ka gaya musu qul al haqqu gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul batil qarya qarya ba za ta farar da komai ba wa ma yu'idu ko ba za ta iya dawo da komai ba suka ce ai zahabal batil bi maji'il haqq ƙarya ta tafi saboda gaskiya ta zo falam tabaqa falam tabaqa minhu baqiyatun ba abin da ya rage wa ƙarya yuqbilu biha aw yudbiru aw yubdi'u aw yu'idu ƙarya ba ta da muhalli in mun gaskiya ta zo amma za ba da alhaq illa dalal qul ka gaya musu in dalaltu sai suka ce wai wai sahabbai da annabi sun bace saboda sun ki bin gumakan kakanni sai ce to kul ka gaya musu in dalaltu in ma na bace fa inna ma abillu ala nafsi na bace ne akan kaina wa ta daitu in kuma na shiryu to fa ma yuhi ilayya rabbi saboda abinda Allah mahalicci na yamin wahayi ne na alqur'ani kuma wanda ya shiryu, ai ga shiryan na a fili ko in ah, innahu haqiqa yadda al'amarin yake sami'un Allah ta'ala mai ji ne ya ji duk abin da ake aikatawa karibin kuma yana kusa Wai wa su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da da'ani wannan akwai tsoratarwa akwai kuma fadaitarwa in aka ce maka inna allaha sami'un qaribun in cutar mutane kake Allah ya ji kuma ya gani kuma yana kusa ma'ana zai ɗauka mutane fansa in aikin kirki kake aka ce Allah ya ji kuma yana kusa ma'ana ya ji abin da kai na alheri kuma yana kusa da ya saka maka na'am ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ولو ترى Allah ya ce da za ka gani ranar alkiyama da ka ga abin tsaro iz fazi'u lokacin da suka firgita suka razana suka kaɗu gabansu ya faɗi falafauta to ba wajen tserewa an firgita ka kuma ba inda za ka gudu ka san ka firgita ka gudu to ka samu tsira amma ka firgita gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa ko ba wajen gudu sai firgita ta tsaya a kansu kawai falafauta wa ukhizu Allah ya ce an danke su min makanin karibin a guri makusanci guri makusanci malamai suka ce ana nufin a yakin badar da aka danki kafirai aka ratattaka su inji zaidu bin aslam ko kuma ta karkashin kafar su aka kisfe su inji malam muqatil ko kuma aka danke su a cikin kabari duk wannan makanin karibin ne ko kuma a'a to ai Allah ko ina makanin karibun ne a gurinsa, ko ta sama ya kama ka ko ta ƙasa ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ta ina Allah ya kama ka ina ne makanin karib tunda ba a wa Allah nisa wa qalu da suka ji an danke su kuma ƙarya ta ƙare suka ce amanna bihi mun yi imani da shi to shi wa ma malamai suka rasa ma da wa suka imanin ne wasu suka ce sun yi imani ne da cewa ashe za a komo zuwa ga Allah shi ne bihi din yana koma kan Allah ko kuma sun yi imani cewa ashe tashin alkiyaman da suke karetawa ashe yana nan tafe ne bihi din ya koma kan tashin alkiyama ko kuma sun yi imani da manzon Allah ashe manzon nan gaskiya ne shi ne bihi din ko kuma sun yi imani ashe Qur'anin nan gaskiya ne aka ce duka hudun ma suke nufi dan kowanne baka imani da shi ba sai yi nadama in baka imani da koma zuwa ga Allah ba ko baka imani da tashin alkiyama ba ko baka imani da manzo ko baka imani da qur'ani ba duk dai mutum yana cikin hatsari Allah ya ce wa anna lahumut ina kama gaskiya zai musu sauki min makanin ba'idin bayan yana guri mai nisa Gaskiya sun baro ta a duniya su kuma suna lahira kaga ta yi nisa at-tanawush tanawul ka kama abu an miƙo musu gaskiya a duniya sun ki karba sai da suka zo lahira kuma suke fatan ina ma a koma duniya su danka to tsakanin duniya da lahira kuma makanin ne ba'id an riga an yi nisa ga barin duniya ba dawowa shi sa Allah ce anna lahum tanawushu ai at-tanawul ta kaka za su iya karɓar gaskiya min makanin ba'idin daga guri mai nisa wato shine lahira an riga an zo lahira ba maganan a koma duniya kuma a sake karɓar gaskiya wa qad kafaru bihi Allah ce haƙiƙa sun kafirce bihi da shi nan ma ha'un ɗin malamai suka ce shi ma ɗayan hudu ya koma ko dai sun ƙaryata da Allah ko sun ƙaryata da tashin alƙiyama ko sun ƙaryata da Ƙur'ani ko sun ƙaryata da manzo ko duka hudun min qablu kafin zuwan su lahira wa yaqzifuna bil gaibi kuma suna yin jifa da zato da suka ce annabi ƙarya ne suka ce qur'ani ƙarya ne suka ce tashin alkiyama ƙarya ne duk ina hujja faɗa wannan kaga dilbil gaibi ne duk da zato suka yi waɗannan abubuwa din min makanin a guri wanda yake ba'idin mai nisa shine a duniya duk sun yi waɗannan abubuwan a guri mai nisa a can duniya kuma gashi an zo lahira ba maganan komawa wahila bainahum Allah ya ce an rabe tsakaninsu wa baina ma yashtahuna da abin da suke kwaɗayi me suke kwaɗayi malamai suka yi fassara shida wasu ka ce suna kwaɗayin komawa duniya don su imani to an rabe tsakaninsu da komawa duniyar in ji abdullahi dan abbas ko suna sha'awar su ga iyalansu da dukiyarsu da 'ya'yansu ba sun ce na hannu aksar amwalan wa auladan ba to yau suna fatan su ji daɗi da iyalan nasu amma hila bainahum wa baina ma huna. an rabe tsakaninsu da abin da suke kwaɗayi na komawa duniya su imani ko an rabe tsakaninsu da abin da suke sha'awa na iyalansu da dukiyarsu da 'ya'yansu in ji malam mujahid ko an rabe tsakaninsu da abin da suke sha'awa na su imani in ji malam hasan ko an rabe tsakaninsu da abin da suke sha'awa na su koma duniya su yi biyayya ga Allah in ji malam katada ko an rabe tsakaninsu da abin da suke sha'awan su koma duniya su yi na tuba da gyarawa in ji malam suddi fassara ta shida an rabe tsakaninsu da tsakanin rindinar da suke so ta ci nasara ta hana annabi shiga maka shi ne aka hana su wannan ta hanyar wato cin nasara aka yi fatahu maka da an fassara wannan kuma wanda duk zai iya shiga ciki saboda lafazin zai iya ɗaukan su gaba ɗaya kama fu fu'ila bi ihim. kamar yadda aka aiwatar da ire-irensu dangoginsu waɗanda suka wuce kafirai su ma sun yi wannan fatan suna cewa nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna al mu'minin ina ma za a mai da mu duniya wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah mu mu shirka ba wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina suna kallon fata su tayi magana dan me yasa kika yi magana kika tona mana asiri innahum Allah ya ce su sun kasance innahum kanu su sun kasance fi shakkin a cikin shakka muridin kuma mai sa kokonto shakka ce kuma mai sa kokwanto. kun ga anan malamai suka ce kenan da shakka da kokwanto suna da bambanci sai ka fada shakka sai kuma ya sa maka kokwanto. domin shi shakka shine jawazul amrayn tajawuzul amrayn la maziyata li ahdihima ala al-akhar ka ji da wannan da wannan dudde ne shi kuma raibu ka riga ka rinjayar da ƙaryar ka fi jinta a zuciyar zuciyarka shine ka shiga raibu kenan isa Allah ya ce la raiba fihi kenan duk inda aka kore raibu an kore shakka amma ba din da aka kore shakka bane aka kore raibu shi yasa Allah yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina la raiba fihi Allah ya fi kore raibu fiye da shirka eh, fiye da shakka shine Allah ta'ala ce innahum kanu lalle su sun kasance fi shakkin a cikin shakka muribu min araba yuribu wanda yake sa su kuma cikin kokonto wanda ba za su dawo duniya su gyara barnar da suka yi ba na ƙin yadda da tashin alkiyama ai muqi'ul liraybi wa tuhmati shine ya fada su cikin wannan to abinda muka karanta a cikin wannan sura suratu saba'i mai ayoyi hamsin da hudu abinda ta kunsa na kira zuwa ga rahama Allah sa da mu a ciki abinda ta kunsa na azaba Allah ya tsare mu Abin da muka faɗa na daidai a cikin ta Allah ya bamu ikon aiki da shi ya bamu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana ya ko ba ikon gyarawa a gaba Allah ya ba ilimi mai amfani Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu ilimin mai amfani ya bamu rayuwa mai amfani kuma ya sa mana albarka a rayuwar mu gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da take cewa sako ne daga 'yan hizba suka ce an cika buhuna bakwai sai kuma dabino da omo da sauran kayayyaki kowanne buhu ya ɗauka daga sittin zuwa sama kala-kalan kaya sittin aka cika kowane buhu har buhu bakwai sannan kuma akwai omo da sabulai da waye suna nan yawansu ne yasa ba za a shigo da su nan ba saboda muna addu'a da fatan alheri gare ku ga ɗaya ɗayan uwa masu albarka masu alfarma Allah ta'ala ya karɓi wannan ayyuka namu ga baki ɗaya ya kuma sa mu cikin waɗanda zai wa rahama da jin kai da a wannan wata Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya mana arziki da zaman lafiya da alkhairi insha Allah kamar yadda aka sana zuwa alhamis ne za a je insha Allahu a kurkuku domin isar da kayayyakin da suka shafi 'yan kurkuku ɗin ko muna fata Allah ta'ala ya saka da alheri ya yalwata muku arziki da zaman lafiya da alkhairi ya mana albarka da mu da 'ya'yanmu da matanmu da ga baki ɗaya Allah ya ƙara mana arziki da wadatar da za mu ci gaba da taimaka addininmu Allah kuma ya ban mu a tafarkinsa mu ci gaba da yin wa addini hidima har izuwa mu da ƙarshen rayuwarmu Allah ya sa mu cika da imani ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani abinda muka yi daidai kuma Allah ta'ala ya bamu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai masu neman addu'a game da shari'ar ƴaƴansu neman gidan kansu yalwar arziki aure aiki jarabawa admission neman ilimi na addini da na zamani har da alkur'ani budin kasuwanci duk Allah ya amshi waɗannan bukata ya biya gaba daya akwai masu neman aiwa su addu'a rayayyu da matattu Allah ta'ala ya ji kan wanda suka rasu wanda suke da rai kuma Allah ya samu rayu da su cikin albarka kuma ya samu cika da imani akwai marasa lafiya iri daban-daban da suka rubuto suka aiko da sadakoki a rarraba jama'a sun yi tawassali da wannan aiki domin neman waraka da buɗi daga Allah su ma Allah iyaye musu akwai masu sana'ar hannu masu taimakawa addini Allah ya albarkaci aikin nasu ya sa musu albarka sannan wani ya ce awa mujahidai addu'a ko ina na duniya Allah ta'ala ya ba su nasara ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya rusa kafirci da kafirai da sauran bukatun yan uwa na alkhairi dazuwan ɗan uwa cikin mujahidan da muke da su anan yayi tafiya zuwa Jos ya gamu da wata baiwa Allah sai tattauna ta shiga tsakanin su a ƙarshe ta gamsu za ta shiga addinin musulunci ya bi gomin waya to ne mata bayani kin gamsu da addinin musulunci ta ce kwarai da gaske gwargwadon bayanin da ce da gare shi ta gamsu addinin musulunci gaskiya ne na ba ta kalmar shahada ta waya na ce kuma ya ci gaba da mata bayanin abubuwan da ya kamata a yi ba haka muke so ko ya zama mai wa'azi a ci gaba da karantarwa ta haka muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da ita a cikin addini ya kuma sa mata albarka akwai sauran bukatu da yan uwa suka rubuto daban-daban wanda ya shafi ɗaiɗaiku da kuma na al'umma gaba ɗaya muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri duk wanda yake neman tsari daga wani abu mummuna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare shi Allah ya kiyaye mu gaba kida ta tambaya addu'a ce ta musamman yace dan Allah mallam ina roƙon addu'a da kuma shawara yadda zan yi na farko shine mallam ina da mata yau sama da shekaru biyu ba mu samu haihuwa ba don Allah mallam a mana addu'a kun ji wani jiya ya ce shi zai kashe wani kuma gashi kaga Allah kenan wani an bashi ya masa yawa yana cewa zai kashe ga wani kuma yana addu'a a roƙa masa Allah ya kawo wani yana cewa masa addu'a Allah ya rage na biyu kuma shine yawwa matan nasa takan iya yin wata biyu ko uku ba bata al'ada ba ko mun je asibiti mun yi na gida duka babu canji kuma malam duk randa al'adar ta yazo tana yin wata bai tsaya ba don Allah malam a taya mu da addu'a Allah ya sa mu dace amin a huta lafiya sai a ci gaba da yin addu'o'i da amfani da abubuwa na karanta addu'o'in safa da yamma da kwanciya da kuma sauran abubuwa da ake na karya sihiri domin watakila ko akwai jinnu tare da ita Allah ta'ala ya bata lafiya Allah kuma ya bada zuriya ta kwarai subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk